السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na goma sha tara a karatun ashifa da muke gabatarwa littafin alƙadu iyagu bin musa rahimahullahu ta'ala za mu yi ƙoƙarin ƙarasa fasali na biyu daga shafi na 30 zuwa 32 insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani akan magabaci na gaskiya <clears throat> wannan kalma ta zo sau ɗaya a cikin alkur'ani ta zo a farkon suratu yunusa aya ta biyu alkadu iyad ya kawo ita wannan aya ta biyu ta suratu yunusa daga cikin ayoyin da suke nuna darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam allah maɗaukaki ya ce a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nasa shin mutane suna mamaki saboda mun yi wahayi ga wani mutum daga cikinsu wahayin da muka yi masa shine ka yi gargaɗi ga mutane bayan ka yi gargaɗi wa bashirin ladina amanu kuma ka yi albishir ga waɗanda suka yi imani An lahun ƙada masu sidiqin lallai suna da wani magabaci na gaskiya inda rabbihim a wajen Allah mahalicinsu shi ne a ƙarshen ayan Allah maɗaukaki ya ce ƙalal kafiruna inna hada lasahirun mubin lallai shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai sihiri ne mabayani ta wannan aya idan ka dube ta da kyau babu shakka babu wata ayar da ta zo kamar ta a cikin alkur'ani ita kadai ce ayar ta ɗauki bayanin da ba a sami irin shi a cikin alkur'ani ba kuma dama akan sami irin waɗannan ayoyi da ka samu aya ta zo da wani ilimi ita kadai ba ka samu wata aya da take ɗauke da irin wannan ilimin to saboda haka yasa babu shakka bayanin da ya zo a cikin wannan aya bayani ne muhimmin gaske me ake nufi da kadama sidiqin inda rabbihim Allah madaukaki ya ce ya aiko annabi Muhammad yayi albishir bashir ladina amanu kai albishir ga waɗanda suka yi imani wato kenan duk wanda ya yi imani da annabi Muhammad Allah yana masa albishir menene albishir din anna lahum qadama sidiqin lallai muminai suna da wani magabaci na gaskiya inda rabbihim a wajen Allah muminai suna da wani magabaci na gaskiya a wurin Allah kalma ta ƙadama idan muka ɗauke ta da farko ka dubi malamai waɗanda suka fassara Alƙur'ani a farkon tarihin musulunci masana harshen larabci na farko daga cikinsu akwai al'imam abu abdullahi muhammad bin ziyad ibn al'arabi ibn al-arabi mutumin basra ne a daren da al-hassan ya rasu a wannan dare aka haife shi al-hassan al-basri tabi'i ne a daren da ya rasu a gari guda a wannan daren aka haife shi tsakaninsa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara ɗari ne tsakaninsa da manzon Allah shekara ɗari ne kaɗai ya rasu a hijira ta 231 ya rasu kamar shekara dubu da yan kai abinda yake tsakaninsa da manzon Allah shekara ɗari ne <clears throat> yana cewa alƙadamu huwal mutaƙaddimu kaga wannan malami ya fassara wannan kalma da aka ce qadamu sidikin qadama sidiqin anna lahum qadama sidiqin ayuwa mu'minai albishir suna da magabaci na gaskiya a wurin Allah me ma'anar kadam sai ya ce almutaqaddim wanda ya gabata wanda ya gabata shi ake nufi da alkadam ko a ce alkadam ko a ce almutaqaddim fi sharafi wal fadli khususan jazama abu ubaida abu ubaida ya tabbatar eh, don waɗanda allah maɗaukake musu baiwan sanin larabci waɗanda suka yi ƙoƙarin hidima ga hidima ga alƙur'ani ta wajen fassara kalmomin alƙur'ani na farko eh, kaga akwai abu ubaida ma'amar binin musanna a taimi ma'amar binin musanna a taimi wanda yana gaba da eh, abu abdullahi muhammad bin ziyad ibn al-arabi shi ibn al-arabi ya rasu a hijira ta 231 kamar shekara 2014 suka wuce amma abu ubaida shi kuma shekararsa ɗari guda ne tsakaninsa da mazan Allah ya ce innal murada bil ƙadami a sabiqa abinda Allah yake nufi da alƙadamu a wannan ayan wato shi ne gabata idan aka ce gabata abinda ya riga ya gabata shi yasa ake cewa anna lahum qadama sidiqin ma'anarta magabaci na gaskiya wani abu ne ya gabata wannan abin da ya gabata sai Allah ya ce na gaskiya ne to kaga kenan maganar a dunkule Allah ya kawo mana ita amma kuma Allah ya ce a mana albishir idan aka ce ana maka albishir akwai bukatar ka san me ake ma albishir da shi tunda an ce a yi albishir Allah ya ce bashir lazina amanu Allah ya ce ma annabi Muhammad ka yi albishir ga waɗanda suka yi imani kaga idan aka ce ana mana albishir akwai bukatar musamman ake mana albishir da shi sai Allah ya ce ga abin da ake muku albishir da shi anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim lallai muminai suna da wani magabaci na gaskiya a wurin Allah saboda haka da yake ayar a dunkule take shi kuma manzon Allah bai warware ta ba to sai ya zama aka samu sabanin fahimta game da wannan abin da Allah yake mana albishir da shi Allah ka samu na ciki domin Allah ya ce ka yi albishir ga waɗanda suka yi imani <clears throat> saboda haka duk wani mumini ana masa albishir yana da wani magabaci na gaskiya a wurin Allah menene magabaci na gaskiya a nan malaman tafsiri suka samu saɓani fahimta ta farko fahimtar da tafi inganci kenan dalili saboda an samu bayanin sahabban annabi muhammad daga cikinsu akwai anas bin malik akwai ubayyu bin ka'bin ubayyu bin ka'bin dama masanin alkur'ani ne tun a zamanin annabi muhammad da saboda ka waɗannan sahabbai sun fassara wannan ayar da allah maɗaukaki ya ce bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim ubayyu bin ka'ab da anas bin malik suka ce abinda allah yake nufi salafu sidikin inda rabbihim ayyuka na gaskiya da muka gabatar allah yake mana albishir waɗannan ayyuka da muka gabatar suna nan suna jiran mu za a ba mu su a ranar tashin kiyama wannan fasara guda kenan wannan fasara za ka ganta a littafin al-mustadrakul imam al-hakim hadisi na 3297 kuma isnadin yana da kyau isnadin hadisin yana da kyau fassaran da aka samu daga sahabban manzon Allah Allah ya ce ma annabi Muhammad ka yi wa muminai albishir suna da wani magabaci na gaskiya a wurin Allah menene magabaci na gaskiya ya salafu sidikin ayyukan da muka gabatar su ne na gaskiya me yasa saboda duk aikin da kake da shi a nan duniya tamfar ƙarya ce wanda ka gabatar da shi a lahira shine gaskiya duk abin da ka sani kamar yadda mazan Allah ya faɗa cikin hadisai da yawa babu mamaki ka samu kuɗi ka yi ɗinki to kana sawa yau da gobe ɗinkin zai tsufa za a jefar babu mamaki ka samu kuɗi ka sai abinci ka ci in ka ci an gama sai dai ka yi ba haya ba mamaki ka samu kuɗi ka yi gida wanda bai yi gidan ba shi ma yanda ka tashi haka zai tashi saboda haka in ana neman abu na gaskiya wanda ka more shi shine wanda ka gabatar da shi a lahira wannan fassarar sahabban manzon Allah kenan shi yasa Allah ya ce amana albishir domin ba kowane mutum yake iya daukan dukiyarsa ya tura ta lahira ba sai mai karfin imani Allah ka samu na ciki to kaga an samu sahabbai mutum biyu na ukunsu shine Abdullahi bin Abbas abdullahi bin abbas shi ma sahabi ne ya ce bashirin ladina amanu allah ya ce ma annabi muhammad ka yi albishir ga waɗanda suka yi imani anna lahum qadama sidiqin lallai suna da wani magabaci na gaskiya inda rabbihim a wurin allah sai abdullahi bin abbas ya ce sabakat lahum sa'ada wannan tun a zamanin farko fi awali. awwali duk littafin farko da Allah ya saukar sai da ya yi bayanin rahamar da Allah ya yi tanadi ga al'ummar annabi Muhammad sabaƙar lahumus sa'ada tuntuni Allah ya tabbatar masu tsira masu morewa a ranar tashin kiyama su ne al'ummar annabi Muhammad kuma Abdullah bin Abbas ya ƙara da aya ta 61 ta suratul mu'minun inda Allah yake cewa wa hum laha sabiqun shi abdullahi bin abbas yana cewa abinda allah yake faɗa a wannan ayar anna lahum qadama sidiqin duk al'umomin da aka yi a duniya idan an tashi a lahira al'ummar annabi muhammad su ne gaba su ne a gaba da kowace al'umma shi ne sai ya fassara ita wannan aya da kuma aya ta 61 ta suratul muminu, shi yasa Allah ya ce wa hum laha sabiqun suwaye suka tsere ma kowa a ranar tashin kiyama su ne mabiyan manzon Allah sabakat lahumu sa'ada su ne waɗanda wato tsira take tabbata gare su a ranar tashin kiyama Allah ka samu na ciki to wannan eh, fassarar abdullahi bin Abbas ya zo a kitabul qada'i wal qadar na al-Imam al-Baihaqi hadisi na 493 to akwai fasarorin nan duka kusan za ka gansu a tafsirin al'imamu tabari jami'ul bayan ya kawo bayanin al'imamu mujahid da ya fara gabatar da fassaran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo fassaran tabi'ai sai kawo fassaran al'imamu mujahid al'imamu mujahid ya ce ƙadama sirikin inda rabbihim abinda Allah yake cewa salatuhum wa saumuhum wa sadaqatuhum wa tasbihuhum sallar da kake yi azumin da kake yi sadakar da kake bayarwa zikiri da kake yi ai kana ta gabatarwa ne to da kake ta gabatarwa Allah yana nan yana aje maka shi yasa aka ce a mana albishir sallar da muke mu daina shakka tana nan azumin da muke mu daina shakka yana nan sadakar da duk muka yi matukar akwai ikhlasi tana nan zikirin da muke ta yi yana nan in ji alimahu mujahid shine ma'anan anna lahum qadama sidiqin muminai suna da magabaci na gaskiya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to Ibn jarir al-imamu tabari da ya kawo sabanin fassara da aka yi game da wannan aya ya kawo fassaran al'imamu mujahid wa man tabi'ahu domin akwai ma tabi'ai waɗanda suke da wannan fassaran za ka gani a fathul bari ibn hajar shi ma ya kawo wannan bayanin yana mujalla na 8 shafin sai ibn jariri ya ce to in kana neman fassara mafi inganci to wannan ita ce fassara saboda kaga an samu bayanin sahabban annabi muhammad an samu bayanin tabi'ai tunda an samu fassaran daga sahabbai zuwa ga tabi'ai ba shakka wannan fassara kuma ta fi dacewa da wasu nassosi da aka samu na alkur'ani da kuma hadisin manzon Allah wato Allah yana tabbatar mana kamar yadda ya faɗa a cikin wannan aya yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi musu albishir ka yi albishir ga waɗanda suka yi imani abinda suka gabatar na gaskiya yana nan a wajen Allah Abin da ka gabatar na gaskiya me yasa aka ce na gaskiya saboda ka yi shi domin Allah ka yi ka domin Allah ka yi ka domin Allah ka ba da sadaka domin Allah ka yi zikiri domin Allah akwai tsarkakan zuciya shi yasa Allah ya ce kadama sidikin ka gabatar da aiki mai gaskiya to wannan aikin ka daina shakka za ka same shi inda rabbihim za ka samu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma babu shakka akwai hadisan manzon Allah waɗanda suka ƙarfafa ma wannan fahimta akwai hadisai daga cikin waɗannan hadisai akwai riwayar abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin yake cewa innal abda la yatasaddaqu bi tamra min al kasbi tayyibi manzon Allah ya ce mutum yakan ba da sadakan dabino kwaya ɗaya tak dabino guda kwaya ɗaya amma sharaɗi manzon Allah ya ce minal kasbi tsoyibi kuɗin da aka sai dabinon na halal ne kaga ya fada sharaɗi kenan ko ta in ka dubi ayar ma haka Allah ya ce qadama abin abinda ka gabatar na gaskiya to sai manzon Allah ya ce inda za ka ɗauki dabino ƙwaya ɗaya ka ba da sadaka sharaɗi minal kasbi tsoyibi. fayaba'uha fi haqqiha na biyu sadakar ka ba da ita inda ta dace to magana ta ƙare manzon Allah ya ce fa yaqbalu Allahu bi yaminihi Allah yana karban sadakan da hannun damansa idan ya karbi sadakan kar ka dauka zai aje kadai ne a'a shi kansa Allah ya kama aiki kenan thumma la yabrahu yurabbiha manzon Allah ya ce Allah ba zai gushe ba yana renon sadakan sadakan naka ba za a bari ka tashi a lahira ka ba da kwabo ka samu kwabo ka ba da dabino ɗaya ka samu dabino ɗaya a'a ranar da ka ba da dabino ƙwaya ɗaya daga ranar Allah zai kama renon kwayar dabinon sai manzon Allah ya ce renon da Allah zai ma wannan dabinon ahsana ma yurabbi ahadukum faluwahu renon ya fi kyau a kan dukkan wani reno na ɗan adam yadda yake ma 'ya'yan dabbobi idan kana kiwon dabbobi kana kulawa da yara da ake samu yaran da an riga an yaye su sun bar shan nono za ta haifi ya sana kamar misali idan yaron dabba ya kai shekara guda to idan aka ce an yaye wannan yaro na dabba za ka ga mai dabbobin yana ƙoƙarin kulawa da yaran saboda su ne dukiyarsa nan gaba to sai manzon Allah ya ce duk inda ka ga mutum yana renon dabba bai kai renon da Allah yake masadakan 'yan adam ba in ji manzon Allah ahsana ma yurabbi ahadukum eh, faluwahu hatta ya kuna misalar jabali au akbara manzon Allah ya ce wannan kwayar dabinon guda ɗaya sai ta kai girman dutse ko ma ta fi dutse girma wannan riwaya guda kenan a wata riwayar manzon Allah ya ce fa tarbu fi kaffin rahmani wannan dabino kwaya daya za ta ringa ninninka tana girma a tafin hannun mai rahama haka annabi ya faɗa a tafin hannun Allah subhanahu wa ta'ala hatta ta kuna a'zama min aljabali sai wannan dabino ya kai ya fi girman dutse wannan hadisin yana sahih bukhari ya yi babi a kai musamman saboda ya nuna maka ita sadaka idan ka ba da ita to allah bai barin ta yadda ka bayar allah yana renonta ne to amma sharaɗi min kasbin tayyibin saboda mai allah maɗaukake cewa yurbi sadakati yurbi sadakati wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim shine hadisi na 1410 hadisin yana sahihu muslim babu kabuli sadaka min alkasbi tayyibi wa tarbiyatiha Allah yana karban sadaka sharaɗinsa dukiyar da aka samu aka yi wannan sadaka ta zama mai tsafta sannan kuma Allah yana renon sadaka sai ya kawo hadisi na 1014 eh, riwaya ta al-Imam Muslim annabi ya ce inna sadaqata ahadikum inna sadaqata ahadikum lataqa'u fi yadillah sadakar ɗayanku tana fadawa a hannun Allah fa halahu sai Allah ya dinga renon wannan sadakan kama yurabbi ahadukum fasilahu aw faluwahu hatta yaji a yawmal qiyama sai an tashi a kiyama sadakar da ka bayar sai ka ganta ta yi girma annabi ya ce inna luqma la'ala qadari uhudin wani ya taho gidanka yana cewa a taimaka min da abinci ka riga ka cin abincin saura loma ɗaya sai ka bashi annabi ya ce idan a kiyama aka baka loma girmanta ya fi dutsen uhudu wanda tsawonsa ya kai kilomita bakwai manzon allah ya bada misali da shi to saboda aka yi sa a suratul bakara aya ta 276 allah ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqati yurbi sadaqati allah yana renon sadakoki to wannan shi yake fassara ita wannan aya da muka karanta kaga sai ta dace da bayanin da sahabbai da kuma tabi'ai suka yi game da ita wannan aya eh, kamar yadda muhammadu amin eh, yake faɗa a littafin adwa'ul bayan ya ce hadhal irba da kaji an ce ada ninnin kaladan sadaka mudha'afatul ajri wa annahu yushtaratu fi dhalika amma sharadi sharaɗi shi yasa aka ce bashirin lazina amanu kaga sharaɗi na farko a samu ikhlasun niyya liwajihillah duk abin da ka yi na sadaka ka yi ƙoƙari ka tsarkake niyyarka ka yi wannan sadaka ne saboda ka dace da fuskar Allah a ranar tashin kiyama saboda waccan aya ta suratul rum aya ta 39 Allah madaukake cewa ma a taitun min zakatin duk wata zakka da kuka ɗauka kuka bayar turi waje halla in dai kuna nufin ku dace da fuskar Allah ne fa'ula'ika humul mubu'ifun wannan zakkar ita ce ake ta ninninka ta ina ka tashi a lahira sai ka samu lada mai yawan gaske wannan fassara guda kenan idan muka karanta wannan aya Allah maɗaukaki ya ce bashirin ladina amanu ya ce ma annabi muhammad ka yi albishir ga waɗanda suka yi imani an lahum qadama sidikin lallai suna da wani magabaci na gaskiya inda rabbihim a wajen allah subhanahu wa ta'ala me ake nufi da magabaci na gaskiya ana nufin aikin da ka gabatar wanda yake mai kyau sannan kuma akwai ikhlasi wannan aikin allah ya ce a maka albishir aikin nan yana nan yana jiranka allah ka ba mu ladan alkhairi da muka yi a rayuwarmu wannan fassara guda wannan fassarar ita ce mafi inganci to alƙadu iya mu dawo littafin sai kawo mana fassara ta biyu alƙadu iya bai kawo fassara ta farko ba sai kawo ta biyu me yasa saboda shi abin da yake so ya bayyana mana darajar manzon Allah yana so ya bayyana mana darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda aka yasa bai ma ɗauko fassara ta farkon ba alhali fassara ta farko ita ce mafi inganci fassara ta biyu ya ce ƙala qatada di'ama al'imamu imamu qatada tabi'i ne wal basri da al basri shi ma tabi'i ne da zaid bin aslam shi ma tabi'i ne kaga an samu tabi'ai mutum uku su kuma suka ce qadama sidiƙin magabaci na gaskiya da Allah ya ce a mana albishir huwa muhammadun shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga an samu fasara ta biyu kenan fasara ta farko abinda ake mana albishir aka ce a mana albishir da shi cewa abinda muka gabatar na gaskiya ladansa yana nan yana jiran mu fasara ta biyu fa suka ce ai da aka ce qadamu sidiqin ana nufin annabi muhammad saboda haka duk inda musulmi yake ya tuna cewar manzon Allah ya riga tafiya kuma riga mu tafiya dinnan rahama ce gare mu wato wannan yana nuna musulmai za su samu riba kasancewar manzon Allah ya riga tafiya mecece ribar sai alƙadu iyadu ya ce ya lahum saboda manzon Allah zai yi ceto ga musulmai shi kaga wannan abin alfahari ne babu shakka wannan fassara ma tana da kyau fassarar tana da kyau amma fassara mafi inganci ita ce ta fari to ibnul qayyim jawziya ya kawo ayan nan a littafinsa madarijus salikin a juz'i na biyu shafin 261 ya yi sharhi akan wannan aya sharhi mai tsawo ya ce amma ƙadamus sidiki ai abin da allah ya faɗa a wancan aya ta farkon eh, da ta suratu yunusa allah subhanahu wa ta'ala da ya ce annabi ya yi albishir ga muminai anna lahum qadama sidikin lallai suna da wani magabaci na gaskiya a wurin Allah wannan kalma magabaci na gaskiya fa bil jannati akwai malamin da ya ce aljanna ake nufi kuma kaga ya dace idan aka ce a mana albishir akwai wani abu magabaci na gaskiya yana jiran mu sai wani malami ce ai aljanna ce daidai ne babu shakka don aljanna abin a yi albishir ne ga mai shiganta wa fussira bi muhammadin e, ibn al-qayyim ce kuma an fassara da cewar annabi muhammad ake nufi an fassara da cewa annabi muhammad ake nufi wato musulmi a masa albishir manzon allah yana jiran mu a lahira abinda kawai ya raba ka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato shine mutuwa yana nan yana jira kuma yana wajen Allah saboda ka in ka taho manzon Allah zai ceto gare ka ba kaga wannan abin kwantar da hankali ne saboda muna da laifuka da yawa in ba don ceton manzon Allah ba wallahi ba za mu kai labari ba saboda ka sa ceto wata kyauta ce da Allah ya ma al'ummar annabi Muhammad ceto yana da daraja kamar yadda za mu karanta a littafin kaga an samu fassara biyu sai ibnul qayyim ya ce wa fussira bil a'mali saliha an fassara wannan qadamu sidiqin da cewa ayyuka na kwarai ne to wannan ita ce fassara mafi inganci ita ce muka gabatar sai ya ce wa haqiqatul qadami haƙiƙanin ma'anar alƙadam da Allah ya faɗa a cikin wannan aya ma'anarta ma qaddamuhu kaga ibn qayyim shi da kansa ya rinjayar sai ce inda zaka dubi ayar yanda kalmar ma ta zo a tsari na larabci za ka gane abinda allah yake magana a kai shi shine abinda ka gabatar yana nan yana jiranka ma yuqaddimuna alaihi yawmal qiyama ma yuqdimuna alaihi yawmal qiyama abinda ka gabatar za ka tar da shi a ranar tashin kiyama wa hum qaddamul a'mala to idan ka dubi muminai za ka ga sun gabatar da ayyuka na kwarai daga cikin ayyuka na kwarai kuwa akwai al'imana bi muhammadin mun yi imani da annabi muhammad annabin gaskiya ne wa yaqdamuna alal jannati allati hiya jaza'u dhalika tashi a lahira ka gabatar da aiki sai ka ce eh, na nayi aiki in ma aikin ya gaza sai a ce ai daga cikin ayyukanka akwai gaskanta manzon Allah to tunda an samu gaskanta manzon Allah sai a ce albishir da aka yi maka a cikin alqur'ani yanzu ka samu shine wuce gidan aljanna tun da akwai gaskanta manzon Allah an gama ka wuce aljanna to babu shakka wannan abin alfahari ne wa qaddamul imana bihi baina aidihim saboda ka shi musulmi ya riga ya gabatar da imani da annabi Muhammad ah, fa salasatu qadamu sidqin saboda ka duk abubuwa guda uku din ibnu qayyim jawziya ya ce kowanne ka dauka yana daukan fassarar wannan ayan idan aka ce bashirin na amanu ka yi albishir ga waɗanda suka yi imani anna lahun ƙadama sirikin lalle suna da wani abin da suka gabatar na gaskiya akwai wani magabaci na gaskiya a wajen Allah da yake jiran su idan aka fassara da aljanna daidai ne idan an fassara da annabi Muhammad daidai ne idan an fassara da ayyuka na kwarai daidai ne to sai ya ce ai ba wannan kaɗai ba ne shi alkur'ani in ka duba za ka ga akwai abubuwan da allah ya danganta su da gaskiya abubuwa guda biyar allah ya danganta su da gaskiya a cikin alkur'ani akwai maka'adu sidikin maka'adu sidikin gidan aljanna ne inda rabbi idan aka ce maka'adu sidikin to yana nufin mazauni na gaskiya wanda yana tabbatar da gidan aljanna wanda allah tabaraka wata ala ya tanadi saboda haka yasa kamar yadda Allah ya kawo ƙadamu sidiqin haka nan ya kawo maq'adu sidiqin maq'adu sidiqin shine mazauni na gaskiya ya kawo wannan a littafin madarijus salikin ya ce fali annahum qaddamuha wa qaddamu al bihi bai na aydihim fasalasatu qadamu sidiqin wa wasfu zalika kullihi bisidqi mustalzamu qadumuhu wastiqraruhu tunda Allah ya danganta kalmar da gaskiya kaga kenan ana buƙatar musulmi ya kasance ya lizimci gaskiya a rayuwarsa wannan gaskiyar idan ta tabbata ga aikinka ta tabbata a zuciyarka to shine ake cewa innahu haqqun wa dawamuhu eh, ya jurruhu ila naf'ihi idan ya dawwama to wannan shi yake kai ka ga samun moriya game da abin da ka gabatar na alkhairi ibn al-qayyim al-jawziya yace a cikin alkur'ani har yanzu amara Allah ta'ala rasulahu an yas'alahu an yaj'alahu yaj'al mudkhalahu wa mukhrijahu ala sadiqi na biyu kaga anan a suratu yunusa Allah ya kawo magana akan qadamu sidiqin sannan kuma Allah ya yi magana akan maq'adu sidiqin na uku a suratul isra'i aya ta 80 Allah ya ce ma annabi ka riƙa roƙon Allah wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin waj'al alli min ladunka sultanan nasira kaga nan ma Allah ya yi umarni ga annabi ya koya masa ka rika cewa ya Allah ka shigar da ni shiga ta gaskiya kuma ka fitar da ni fita ta gaskiya ka rika roƙon Allah haka saboda ita rayuwa ba ta wuce wannan ka bar gida ka dawo gida ka bar gida ka dawo gida har dai a kai ranar da za a fi da gawanka a kai makabarta saboda ka shiga da fita ita ce rayuwa kawai to sai Allah ya ce ma annabi ka rika roƙon Allah shigar ta zama ta gaskiya fitar ma ta zama ta gaskiya to idan ku Allah zai koya ma annabi addu'a kaga mun fi cancantar ɗaukan wannan addu'a saboda ka sa ita wannan addu'a tana daga cikin addu'o'i muhimmai waɗanda ya kamata musulmi yana yi duk sa'ilin da zai bar gida Allahumma adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wannan addu'a ce da Allah da kansa ya koya ma annabi Muhammad sannan idan ka dawo tarihin annabi Ibrahim salam ibn al-qayyim ya ce ai annabi Ibrahim ya roki Allah wannan yana suratu shu'ara'i aya ta 83 zuwa 89 rabbi habli hukman wa alhikni bi salihin wa ja'alli lisana sidiqin fil akhirin Allah ka sa in samu harshe na gaskiya ga mutanen ƙarshe yana cewa waje alnimin warasati jannatin na'im ya ce sannan eh, Allah ya mana albishir wanda wanda shine ya taho a suratu yunusa bashirul ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim in ka dawo suratul qamar a ƙarshenta Allah madaukake yana cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muktadir da ya jera su don waɗannan ayoyin a cikin alkur'ani su ne suka zo da kalmar gaskiya da ya jera su sai ya magana a kansu wannan duka a littafin madarijus salikin ya ce fa hadhihi ashiya abubuwa guda biyar ne Allah ya haɗa su da gaskiya a cikin alkur'ani hamsatu ashiya na ɗaya mudkhalu sidiki shiga ta gaskiya na biyu mukhrajus sidiki fita ta gaskiya na uku lisanu sidiki harshe na gaskiya na hudu ƙadamu sidiki abinda ka gabatar na gaskiya sai a ƙarshe Allah ya ce maƙa'adu sidiki mazaunin gaskiya wanda shine gidan aljanna to inda za ka haɗa su za ka gane abinda ake so da kai a rayuwarka shiganka fitanka harshenka aikinka sai Allah ya ce to albishirinka akwai gidan aljanna kaga ya rarraba su a surori a ayoyi amma abin a jere yake shine sai ibnu qayyim jawziya ya ce haqiqatu sidqi fi hadhihi al-ashiya waɗannan abubuwa guda biyar waɗanda Allah ya kirga su a cikin alqur'ani ya hada su da gaskiya haƙiƙanin su huwal haqqu sabitu shine ka rike gaskiya ka tabbata akan gaskiya magana ta ƙare Allah ka samu iya don mutumin da ya rike gaskiya ya tabbata a kanta ibn al-qayyim ya ce al-muttasilu billah al-musilu ila Allah babu abin da yake hada mutum da Allah sai gaskiya duk inda aka samu ƙarya aka samu yaudara to babu shakka mutum yana nisantar Allah subhanahu wataala yaya gaskiyar take wa huwa ma kana bihi walahu min al-aqwali wal a'mali maganarka iya kokari a rayuwarka ka tabbata gaskiya ke fitowa bakinka kai iya kokari aikinka ka yi iya kokari ka ga cewar wannan aikin gaskiya ke tabbata wa zau zalika fi duniya wal akhirah kuma sakayyar ba sai an je lahira ba yace tun daga duniya za ka ga sakayyar Allah ta baraka wa ta'ala tun daga duniya ta ya za a yi a gane sai yace fa madkhalus sidqi shiganka gaskiya mukhrajus sidqi fitanka gaskiya ya yakuna dukhuluhu wa khurujuhu haqqan sabitan lillah ka bar gida babu abin da kai wanda ya saba ma Allah har ka dawo wa fi maradatihi neman yardan Allah kake bi dhafri bil bughya wa husulil matlub ضد مخرج الكذب باب قرية أفتركا فكل مدخل معهم ومخرج كان بالله ولله سو ذاك إنك دبي رأي وصحابة أنا محمد ذاك جاء في تنسو غسكياني شغنسو غسكياني فصاحبه ضامن على الله shine ibn al-qayyim ya ce duk mutumin da ya tsare shigansa da fitansa Allah ya lamunci al'amarinsa me ya lamunin shine fassaran abin da ya zo a farkon suratu yunusa bashirin lazina amanu anna lahum qadama sidiqin kai albishir ga waɗanda suka yi imani tunda har sun kiyaye shiga da fita duka gaskiya ne to akwai abin da ke jiran su a ranar tashin kiyama wanda shine gidan aljanna to sai ibn qayyim jawziya ya da misali da wani daga cikin salaf wani malami yace kana ba'dhu salaf idza kharaja min darihi daga cikin malaman farko akwai wani malamin da in ya fito daga gida rafa'a ra'sahu ila sama sai daga kansa ya kalli sama wa kala sai ya ce allahumma inni a'udhu bika ya allah ina neman tsarinka an akhruja mukhrajan kada in fitar da la akunu fihi daminan alaika kada in yi fitar da baka lamunci al'amarina ba saboda wani tun daga gida Allah ya bar shi bai ma sani ba saboda daga gidanka shirin ka barin je in cuciwa ne tun daga gidan ka rabu da Allah saboda haka yasa daga niyyarka ma ta fitan gidan Allah ya sani idan niyyarka za ka tsaye da gaskiya ne to Allah ya yi alkawari ya lamunce ka wannan fita sai ya mata albarka yuridu Allah ya kuna mukhraj mukhraj sidiqin wanda wannan shine yasa annabi Ibrahim alaihi salam in ka dubi labarinsa zaka ga bayanin Ibn al-Qayyim al gaba ɗaya a ciki me ya faru annabi Ibrahim alaihi salam iyayensa yan uwansa danginsa mutan gari duk sun yi watsi da shi annabi Ibrahim ya ce to tun da haka ne ni zan bar gari zan tafi ga Allah kaga kenan niyyar annabi ibrahim ta fitan garin niyyarsa saboda kawai ya kusanci Allah ne duk da cewar ga masoyansa a wannan gari da sun ƙi Allah ya basu me Allah ya faɗa mana a suratu Maryam aya ta 49 zuwa 50 Allah madaukake ya ce falam ma'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah tunda ya bar garin niyyarsa ita ce ya rabu da su da abin da suke bauta ma wanda ba Allah ba sai Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba sai muka yi mar kyautan ɗa annabin Allah jika ma annabin Allah Allah ya ce wa ja'alna wa kullan ja'alna nabiya kowannensu muka sa ya zama annabin Allah mai Allah ya ce wa wahabna lahum rahmatina muka yi musu kyauta daga rahamarmu wa ja'alna lahum lisana sidiqin aliya muka sa suka samu harshe na gaskiya mai ɗaukaka shine yace wal muradu bil lisani ha huna as-sana'ul hasan me Allah yake nufi da cewa ya ba mu annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub harshe harshe na gaskiya wato yabo saboda kai sa duk duniya ake yabon waɗannan bayin Allah wato Allah ya, ya ba su wannan a matsayin sakayya saboda niyyar annabi Ibrahim alaihi salam saboda haka yasa ibnu qayyim jawziya ya ce kafin ka bar gari in tafiya za ka yi ka gyara niyyarka saboda Allah yana kallon zuciyar bayi Allah ka karbi ayyukanmu to sai mu ci gaba ya ce wa anil hasan aidan an karbo eh, fassara daga alhassan albasari har yanzu baya ga cewar waɗancan tabi'ai da ya kirga waɗanda suka ce ai abinda Allah yake nufi a nan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad shine qadamu sidiqin al-Hasan al-Basri yace hiya musibatuhum bi nabiyihim wato dace wasu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ranar tashin kiyama wannan shine Allah yake nufi da cewa qadamu sidiqin inda rabbihim musulmai za su haɗu da annabi Muhammad Allah ka samu na cikin masu haɗuwa da shi haɗuwa mai kyau ya ce wa an abi sa'idin al-khudri to anan sai ya kawo hadisi ma guda ɗaya don waɗancan fassara da ya gabatar fassarar tabi'ai ne to yanzu kuma sai kawo hadisi na abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri sahabi ne ya ce hiya shafa'atu nabiyihim muhammad ai da aka ce anna lahum qadamu sidiqin anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim a yi albishir ga muminai cewa suna da magabaci na gaskiya a wurin Allah sai abu sa'in al-khudri ya ce ai wannan magabaci na gaskiyan shine ceton da annabi muhammad zai yi a ranar tashin kiyama huwa shafi'u sidiqin ai annabi shine mai ceto na gaskiya inda rabbihim a wurin Allah mahalicinsu so kaga an samu fassaran wani sahabi na annabi muhammad amma wannan fassaran bata inganta ba wannan fassara bata inganta ba tana za ka gani a tafsirin al'imamu tabari kuma ibnu mardawai ya yi ƙoƙarin sadar da hadisin domin a nan in ka dubi riwayar mawkufa ce abu sa'idin kudiri bai ce annabi ne ya faɗa ba illa dai kawai abu sa'idin kudiri ya ce hiya shafa'atu nabiyyi muhammadin amma kamar ibnu mardawai ya yi ƙoƙarin haɗa hadisin da sayyiduna ali wa kaga kenan an samu isnadi guda biyu da isnadin abu sa'idin kudiri da kuma isnadin hadisin aliyu bin abi talib wanda shi ma sahabin manzon Allah ne amma duka isnadi biyu din nan da'ifai ne gaba ɗayansu suna da rauni waɗannan hadisai fassaran abu sa'id al-khudri da fassaran Sayyidina ali bin abi talib wanda shi Sayyidina ali ma ya danganta fassaran ga manzon Allah amma fassarar duka waɗannan ba su inganta ba saboda ka asali fassarar da ta inganta ta sahabban manzon Allah ita ce wacce muka fara gabatarwa inda Allah madaukake yake cewa anna lahum qadama inda rabbihim ana nufin ayyukan da kuka gabatar Allah yana muku albishir waɗannan ayyuka suna nan suna jiran ku wanda za su kai ku gidan aljanna to sai ce wa qala sahal bin abdullahi eh, tasturi sahal bin abdullahi tustari mun yi magana a kansa yana yawan kawo misali da bayanin shi yana cikin malaman farko ya ce hiya sabiqatu rahmatin rahama ce da ta gabata auda'aha fi muhammadin wannan rahamar da allah ya aje ta eh, ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ma duk yana mana ishara da cewar qadamu sidiqin inda rabbihim ana nufin manzon allah ne wa qala muhammad bin ali at-tirmidhi muhammad bin aliyin at-tirmizi ba al-imam tirmizi da kaji ana yawan ambatonsa mai ruwayar hadisi ba mai littafin aljami'u ko ko sunan tirmizi shi wannan tirmizi din ana kiransa al-hakimu tirmizi al-hakimu tirmizi ya shahara da wannan ba al-imam tirmizi mai riwayar hadisi ba shi wannan ya rasu a hijira ta 320 shekararsa 1125 da rabuwansa da duniya to yana daga cikin malamai waɗanda suka shahara da sufanci wanda bayaninsa zai zo a can gaba insha Allah shi ma ya fassara wannan ayar da cewa huwa imamu sadiqina ai jagoran masu gaskiya ake nufi shine manzon Allah wasiddiqina kuma jagoran siddiƙai ash-shafi'ul muta'u shine mai ceto wanda ake masa biyayya wasa'ilul mujabu wanda yake roƙo ake amsa masa waye wannan ya ce muhammadun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakahu an husulabi yana cewa al'imamu sulami shi ya ba da labarin wannan fassara da shi muhammad bin ali a tirmizi ya bayar wanda ake kira a sulami shine muhammad bin Husayn abu abdurrahman an naisaburi shi ma wani babban malamin sufaye ne ya rasu a hijira ta 412 kamar shekara 2033 eh, da suka wuce to babu shakka shi abin da alƙadu ya kawo mana a nan yana ƙoƙarin tabbatar da wannan ayat tana nufin darajar manzon Allah babu ko shakka tunda Allah ya aiko annabawa da yawa amma babu wani annabin da ya samu wannan siffa sai annabi Muhammad bashir ladina amanu kai albishir ga waɗanda suka yi imani anna lahum qadama sidiqin Lallai suna da wani magabaci na gaskiya inda rabbihim a wurin Allah mahalicinsu wato Allah yana cewa ka yi albishir ga muminai suna da annabi Muhammad yana wurin Allah yana jiransu menene annabi sallallahu alaihi wasallam zai mana shine abin da ya zo cikin bayanin malamai da suka yi a gaba kamar misali ta fassaran uh, abu sa'id da yake cewa huwa shafi'u sidiqin ai annabi zai yi ceto ga al'umma wannan ceton da zai yi shi yasa Allah ya ce ayi albishir gare mu kafin ma mu mutu duk yawan laifin bawa akwai fatar in dai mutum ya mutu da imani akwai fatar zai shiga gidan aljanna Allah ka samu komai mu kenan to ba shakka wannan fassarar ma tana da inganci kamar yadda ibn al-qayyim jawziya ya faɗa a littafin madarijus salikin kuma in ka dubi abinda annabi zai yi a lahira babu shakka za ka gane cewar wannan fassaran ta dace idan aka ce annabi ake nufi muhimman abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi a ranar tashin kiyama abu na farko shine kasancewar allah zai ba shi tafkin ruwa a filin hisabi don wannan shine mahaɗa na farko kamar misali musulmi yanzu idan ya mutu yaushe ne yake tsammanin haɗuwa da manzon allah idan kana tunanin wurin da zaka haɗu da annabi <clears throat> a daidai tafkin ruwan nan ne to sannan kuma abu na biyu wanda musulmi yake amfana da shi game da annabi a ranar tashin kiyama shine ceto to kaga kenan waɗannan mukamai guda biyu sun dace da fassara wannan ayar da cewa ƙadamu sidikin ana nufin manzon Allah ne magabaci na gaskiya shine annabi Muhammad za mu tare da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala don haka in ka dubi hadisai da suka zo da bayani a kan tafkin ruwa na filin hisabi hadisan suna da ɗimbin yawa amma waɗanda suke da mahallu shahid waɗanda suka zo da kalmar da take ishara da cewar ƙadamu sidikin manzon Allah ne tunda malamai sun ce abinda ake nufi da ƙadamu sidikin almutaqaddim as-sadiq wanda ya zo ta fassarar da muka fara gabatarwa me ake nufi da kadamu ana nufin almutaqaddim wanda ya riga mu zuwa shine almutakaddim to idan ka tattaro hadisai da suka zo da bayani akan wannan tafki na ruwa da yake filin hisabi zaka ga annabi yana faɗin kalma irin haka wannan dalilin yasa ka ga waɗancan tabi'ai kamar al-imamu qatada al-hasan al-basri zaid bin aslam suka ce ai kadamu sidqin huwa muhammadun ai annabi muhammad ake nufi mu ɗauko kamar misali riwayoyi da aka samu riwaya ta farko sahal bin eh, sa'adin akwai riwayarsa wanda yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani ga sahabbai ya ce musu inni faratukum alal haudi ni ne mai riga ku isa tafkin ruwa kaga ya faɗi wannan kalma faratukum ana faratukum alal haudi ni ne mai riga ku isa tafkin ruwa mai Allah ya faɗa can ƙadamu sadiƙin mai gabatar ku kaga sai ya dace da kalmar da annabi ya faɗa shi ma sai manzon Allah ya ce man marra alayya shariba duk wanda ya zo wucewa zai sha ruwan wa man shariba lam yazma abadan wanda ya sha wannan ruwa ba zai sake samun kishi ba har abada idan aka ce har abada babu ranar da kuma kishi zai dawo ga dan adam to sannan ka duba tsayuwar da za a yi a filin hisabi shekara dubu hamsin babu abin da dan adam yake bukata kamar ruwa saboda haka sai Allah ya bawa annabi Muhammad tafkin ruwa a filin hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaridanna alayya aqwamun lallai wasu mutane za su gangaro gare ni <clears throat> a arifuhum wa ya arifuni na san su sun sanni na san su sun sanni summa yuhalu baini wa bainahum sai a shiga tsakani na da su fa aqulu sai in ce innahum minni ya rasul eh, eh, eh, manzo Allah zai ce ya Allah ai waɗannan suna tare da ni mutane na ne fa yuqalu sai a ce innaka la tadri ma ahdasu ba'daka ai kai Muhammad baka san me suka yi ba a bayan rasuwanka kaga wannan kalmar <clears throat> wannan hadisin yana sahih bukhari babun fil haudi musamman al-imam bukhari ya masa babi tafkin ruwan manzon Allah shine hadisin 6212 yana sahihu muslim shi ma isbatul haudi nabiyina al-imam muslim yayi babi akai wanda yake nuna tabbatar da annabi yana da wani tafki a filin hisabi wanda Allah ya bashi na ruwa shine hadisin 2290 wannan hadisin yake nuna abu biyu na daya ba lallai ba ne don ka ga annabi ka samu tsira kaga annabi ya ce a arifuhum na san su wa ya arifu ni sun san ni ka ga annabi ɗin amma ganinka da annabin bai amfani ka ba saboda yi yasa cewa Allah ka samu ga annabi wannan bayi da ma'ana ka ce Allah ya samu ga annabi kyakkyawar ganin manzon Allah don ba ganin annabin kaɗai ba ne ga wasu sun ga annabi amma an yi musu shamaki an hana su isa ga manzon Allah na biyu fa annabi ya yi tambaya manzon Allah yana cewa waɗannan mutane na ne ya za ku hana su isowa su sha ruwa sai aka ce innaka la tadri ma ahdasu ba daga kai baka san me suka yi a bayan kara su ba kaga wannan kalma tana nuna maka manzon Allah bai san me ke faruwa a duniya a yau ba hadisi ne mutafakun alai wanda shi da kansa manzon Allah ya faɗa manzon Allah yana cewa ai ni na ga musulmi na ɗauka nawa ne sai aka ce ai baka san me yayi ba bayan ka rasu ashe kaga babu wanda ya san abin da ke aukuwa a duniya sai Allahul guyubu shine Allah tabaraka wa ta'ala to da an gaya ma annabi haka fa aqulu sai in ce suhukan suhukan su nisance ni su nisance ni liman gayyara ba'adi duk wanda ya canza addini a bayan tafiya ta kar ma ya iso wannan tafkin ruwan ji mazan Allah saboda haka yasa bid'a take da hadari Allah ka raba mu da ita na biyu hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda shi ma ya zo akan bayanin tafki a riwayar Abdullah bin Mas'ud annabi ya ce ana faratukum alal haudi kamar hadisin Sahal bin Sa'adin ni mai riga ku isa tafkin ruwa ne to a wannan riwayar sai annabi ya ce la anna ilayya rijalun minkum manzon Allah ya ce za a dago wasu mutane daga cikinku za a dago min su hatta idza ahwaitu har sai na yunkura li'unawilahum dan in karbe su ikhtuliju duni sai a sai a shamaki tsakanina da su fa aqulu sai in ce ay rabbi ashabi waɗannan sahabbaina ne ya Allah ya kulu sai Allah ya ce la tadri ma ahdasu ba'daka baka san me suka yi bayan ka tafi ba wanda ke nuna waɗanda suka yi ridda a bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don akwai riwayoyi da suka bayyana wannan hadisin Abdullah ibn Mas'ud yana sahihul Bukhari inda al-Imam Bukhari ke fassara wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kuma yana sahihu Muslim yana babu isbatu haudi nabiyina sallallahu alaihi wasallam al-imam muslim ya jera hadisan ga hadisin sahal bin sa'adin ga hadisin abdullahi bin mas'ud to sannan akwai riwayar da ta zo kamar misali ta al-imam muslim manzon Allah ya ce ana faratukum alal haudi duk inda annabi zai fara wannan magana sai ya faɗi wannan kalma ni ne mai riga ku isa tafkin ruwa wala unazi anna aqwaman a wannan riwaya ta abdullahi bin masud manzon allah ya ce zan yi ta ja in ja game da wasu mutane wato za annabi zai ga wasu mutane musulmai ne mabiyansa manzon allah zai kama su ku zo annabi yana jan su mala'iku suna fisgan wannan mutanen shi annabi yana ja su ma suna ja sai annabi ya ce thumma la'ugula banna alaihim amma a ƙarshe za a fi ƙarfina mala'ikun sai su fisge mutanen duk da ƙarfin manzon Allah annabi yana ja ana ja yana ja ana ja mala'iku sai su fi ƙarfinsa fa aqulu sai in ce rabbi ashabi ashabi ya Allah na ne na ne fa yuqalu sai a ce innaka la tadri ma ahdasu daka kai baka san me suka aikata bayan ka tafi ba sannan akwai hadisin Abu Abu Huraira shine na uku yace akwai ranar da manzon Allah isa makabartan Madina a lokacin da aka yi so makabarta sai ce assalamu alaikum dara ƙaumin mu'minin amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutane muminai wa inna insha Allah bikum lahiqun kuma mu ma idan Allah ya nufa masu haduwa ne da ku sai annabi ya ce wadittu anna qadra aina ikhwanana na so a ce mun ga yan uwanmu sai sahabbai suka ce awalla suna ikhwanaka ya rasulullah ya rasulullah ashe mu ba yan uwanka bane manzo Allah yana cewa na so a ce mun ga yan uwanmu sahabai suka ce ya rasulallah mu ba 'yan uwanka ba ne ƙala sai annabi ya ce antum ashabi ku na ne wa ikhwanuna 'yan uwanmu allazina lam ya'tu da su ne waɗanda ba su zo ba tukuna saboda kai sa kamar yanda a yau kake sha'awar ka ga annabi muhammad to ai annabi ya riga sha'awar ya ganka manzon Allah ya riga sha'awar ina ma ya ganka Eh, dan kamar a yanzu ma idan ka san malami za ka ga hotonsa to shi manzo Allah babu ma hotonsa babu ma hotonsa sai dai bayanin da sahabbai suka yi game da siffofinsa to annabi ya riga mu wannan fatar shine sai sahabbai suka ce masa kai fa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya rasulullah ya za a yi ka gane mutumin da bai riga ya zo duniya ba daga cikin al'ummarka ya rasulullah sai annabi ya ba su misali ya ce ara'aita lau anna rajulan lahu khailun da a ce mutum yana da dawakai gurrun muhajjala baina zaharai khailin duhmin buhmin mutum ne yana da dawakai nashi waɗannan dawakan nashi suna da fararen goshi da kuma fararen sawaye ana samun doki da za ga kafafunsa farare goshinsa mafari to kuma za a akan samu dawakai waɗanda baƙaƙe ne kirin suna launi ɗaya ne saboda haka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khailin duhumin buhumin waɗannan dawakai sai suka haɗu garke guda biyu misali na dawakai sun haɗu amma kai dawakanka dama ga kamanninsu suna da fararen goshi da fararen kafafu sai annabi ya ce idan dawakan sun hautsi ne ala ya arifu khailahu shin me waɗannan fararen dawakan ba zai iya gane nashi ba suka ce bala ya rasulallah ba shakka mutum zai iya ganewa saboda dawakansa suna da alamu shine sai annabi ya ce to ai al'umma ta tana da alama fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina min alwudu al'umma ta za ta tashi a ranar tashin kiyama goshinsu na haske kafafunsu na haske saboda alwala don haka yasa alwala haske ne saboda haka yasa duk inda musulmi yake a ranar tashin kiyama ana gane shi to sai manzon Allah ya ce wa ana faratuhum alal haudi a wannan riwayar ita ce manzon Allah ya faɗi maganar a tsakiyar jawabinsa a maimakon ya faɗa a farkon maganarsa manzon Allah ya ce ni ne wanda zan riga al'umma ta isa ga wannan tafki to sai annabi ya ce ala ku sani wannan tafki ba kowa ke isa gare shi ba la yuzadanna rijalun min haudi akwai waɗanda ba aikinsu mala'iku ne face koran mutane daga isowa ga tafki na kama yuzadul dalu kamar yadda ake koran bataccen raƙumi kada ya shigo garken wani unadihim ni ina kiran al'umma ta ala halumma ku zo ku zo fa yuqalu mala'iku suna cewa innahum qad baddalu ba'daka waɗannan da kake cewa su zo sun riga sun canza sunnar bayan tafiyarka fa aqulu daga wannan lokaci zan ce suhukan suhukan to su nisance ni su nisance ni ni ma bana bukatar ganin su kaga ya gwada cewar ba kowane musulmi daga cikin al'ummar annabi ne yake samun damar isa ga wannan tafkin ba hadisin abu sa'id abu huraira yana sahihu muslim babu istihbabi italatil gurra hadisin 249 akwai hadisin aisha allah ya kara mata yarda ta ce sami ita rasulallah na ji manzon allah ya kuda yana faɗi wa huwa bayna zaharanai ashabihi gidanta yana jikin masallaci saboda ka ita aisha ba ita kaɗai ba matan annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan suke yi ita ma ummu salama tana yi wato idan suna cikin gida sai suka ji annabi zai yi hudu ba sai su matso kusa da kofa su kasa kunne abin da ya faru kenan aisha ta ce na ji annabi a tsakanin sahabbai zai yi hudu ba sai na kasa kunne sai na je na cewa inni alal haudi na zan kasance a wannan tafki an taziru man yaridu alayya minkum zan jira duk wanda zai gangaro wajena duk wanda zai iso gare ni to sai annabi ya ce fa wallahi na rantse da Allah la yuqtata na duni rijalun akwai mutanen da za a katse su ba za a bari su iso gare ni ba fala aqulanna ni ko zan yi ta cewa ai rabbi minni wa min ummati waɗannan da aka hana su iso gare ni suna tare da ni kuma suna cikin al'ummata fa yaqulu sai eh, Allah ya ce innaka la tadri ma amilu ba'daka saboda kai sa da ahdasu da amilu duk hadari ne shi yasa a hadisin manzon Allah ce man amila amalan a wata riwayar fa man ahdasa fi amrina da alihdasu da al'amalu duk ma'anarsu guda idan ka aikata bidi'a ko da ba kai ka kirkiro ta ba ba za ka isa tafkin ruwan manzon Allah ba ke sa Allah yake cewa innaka la tadri ma amilu ba'daka baka san me suka aikata a bayan ka tafi ba ma zalu yarji'una ala aqabihim ba su gushe ba suna ta komawa baya a maimakon su ci gaba ta wajen riko da sunnar manzon Allah to za ka samu irin wannan hadisi wanda ya kai riwaya kamar kashi goma inda annabi ke fara maganarsa da ana faratukum alal haudi a wata riwayar ce inni alal haudi an taziru a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana faratuhum alal haudi wanda yake fassara kalmata